الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير yabo da kirari sun tabbata ga Allah wanda duk abin da yake cikin mai da duk abin da yake cikin ƙasai mallakinsa ne ta fuskar halitta da mallaka da gudanarwa kuma shi ne ya cancanci yabo a lahira shi mai hikima ne a cikin halittarsa da gudanarwarsa kuma masani ne da halayen bayansa, babu wani abu da yake ɓuya a gare shi daga cikinsu.